السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو دياب الله مدوكسين سركي kaddara mana haduwa a wannan yammaci na ashirin da ɗaya ga watan shida hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara daidai da sha biyar ga watan biyu shekarar baturi ta dubu biyu da ashirin mun taru a cikin wannan masallaci na usman bin affan masallacin da ke cikin wannan gari na ubadana masallacin da ya fi shahara da masallacin sallama biyu muna karatu cikin wannan littafi na alwaji في sunnati السنة والكتاب العظيم واللفر بطن مالن عبد العظيم بن بدوي Allah madaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi idan ba manta ba muna karatu ne karkashin babul azani ko kuma babu fil azani wannan shine darasi na 46 cikin wannan littafi muna roƙon Allah ta'ala ya yi mana jagoranci muna karatu karkashin wannan babi inda idan ba a manta ba malam ya kawo mana <clears throat> bayani dangane da kiran sallah nau'ukan kiran sallah har muka cike akan bayani akan me ake faɗi idan ana jin mana idan ana sauraron mai kiran sallah baya ga abin da malam ya kawo mana cikin wannan littafi idan ba a manta ba mun gayyaci muhammad siddiqul Mishawi a inda yake kamar bayani cikin littafinsa akhta'ul musallina dangane da kusakuran da mutane suke yi dangane da ainihin kiran sallah to baya da wannan za mu karanto bayanan da malam ya kawo dangane da kusakurai da mutane suke yi yayin da suke an samu mai kiran sallah ko kuma yayin da ake kiran sallah malamin sai kuskure na farko shine adamu adamu izabatil muazzin mutum yana jin kiran sallah amma sai ya shiru ko ya ci gaba da harkokin shi surutu ne mutu ce wani abin ake yi kana jin mai kiran sallah kawai sai ka banza da shi sai ka ci gaba da harkokinka malamin sai wannan ba karamin kuskure ba ko mun gane wannan da kyau malami sai yana daga cikin kusakurai waɗanda masallata ke yi kusakuran kuma ya ce sun riga sun watsu cikin mutane shi ne rashin an samu mai kiran sallah da kuma tagaltuwa da wani abun da bai kai shi daraja ba tare da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam umarni yi kai tsaye cewa idan idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu al Allah ce idan kuka ji mai kiran sallah yana yi to ku rinka faɗin irin abin da yake faɗi kaga wannan umarni ne ko Allah ta'ala ya samu dace malam yake wasu irin shekul islam ibn taymiya an ijabati al-mu'azzin an tambayi shekul islam ibn taymiya kan arwani ad-dimashqi dangane da an samu mai kiran sallah menene hukuncin haka وأجاب في بعد أن تادسيه وأما إذا كان خارج الصلاة في قراءة أو ذكر أو دعاء فإنه يقطع ذلك ويقول مثل ما يقول المؤذن لأن موافقة المؤذن عبادة موقتة يفوت وقتها هذه الأذكار لا تفوت وإذا قطع الموالاة فيها لسبب شرعي كان جائزا مثل ما يقطع الموالاة فيها بالكلام لما يحتاج إليه من خطاب آدمي halin ya ya ba da amsa da cewa idan ya zanto kana wajen sallah ne ma'ana ba sallah kake yi ba ila ba sallah musamman ta farilla kake ko ta nafila ba A'a kana karatun qur'ani ne ko ko wani zikiri kake yi ko ko kana cikin addu'a ne sai kaji an fara kiran sallah malam shekul islam ibn taymiya yake ka yanki ko mun gane kana karatun qur'ani dama da gangan kuka yi ganganci kuka yi ku kun san wannan nan ba wani cikin da take da shi ba daga kawo ta kawai kun je kun ce generator kun sa kun sa ne ko Allah ya ni. malam yace idan kana sauraron amana idan kana karatun alqur'ani ko kana zikiri ko kana cikin addu'a sai ka tuni mai kiran sallah ya fara malam yace ka yanki kowane ɗaya daga cikin waɗannan kake yi sai ya rinka faɗin abin da mai kiran sallah yake faɗi domin wato faɗin irin abin da mai kiran sallah yake faɗi malam yace ibadatu ibada ko mun gane kaga ashe ya wuce mutaaddi kenan ko ko da dai ba a ce wajibi bane to an kawo wanda ya ibada ko mun gane da kyau ita ibadatun muhaqqaqatun ibada ce wacce tana da lokaci ya hutu wa kutuha lokacin tana iya wucewa daga lokacin da mai kiran sallah ya gama shi kenan lokacin ya wuce amma karatun qur'anin ta fa yana nan za ka iya ci gaba zikirinka za ka iya komawa ka ci gaba addu'arka za ka iya komawa ka ci gaba Asali ma lokacin da ka kammala an samu mai kiran sallah daga nan har zuwa ya kama manzon Allah ya ce in ka kai addu'a ba a maida har kana cin addu'an ka kuma ka sake samun wata dama ko ka sake gamo da wani lokacin da idan kai addu'a a ma ana sa ran Allah zai karba kai to malami ce ka yanke kawai mutum da ya ce to da zai zaman ko kana cikin an samu mai kiran sallah kana bin shi kana bin shi kana bin shi sai wata maganan ta gitto a kun ji an ce a yanke karatun qur'ani a yanke zikiri da sauransu ko to kana cikin an samu sai wata maganan ta gitto wani sai zo ya maka sallama ko ya biziro maka da wata magana tare da wato maganar tana da muhimmancin da ya kamata kamar miki da amsa ko ku kudan tattauna a kanta malam yake dan kana yi kana yankewa ma'ana an fara Allahu akbar Allahu akbar ka fara ji ka fara ji daga lokacin da mai kiran sallah yake Allahu akbar Allahu akbar kafin ya ƙara na biyu malami sai idan wata magana ta bizuro kuma kai babu laifi ma'ana babu laifi idan kana an samu mai kiran sallah ka iya yin wasu maganganun a tsakani ba lalle bane an fara shi kenan sai kai gun an gaba sannan ka ci gaba a'a عالم كيبا ألفا مكاتوا لكي كان جائزا مثل ما يكتب الموالاة في هذا الكلام لما يحتاج إليه من خطاب آدمين كما ممكن ينتهي كبو دزن شيء دزيه دولة أدم أول أن صامتها قال النووي الإمام النووي فيما يجي فإذا سمعه أي الأذان وهو في قراءة أو ذكر أو درس علم أو نحو ذلك qata'ahu wa taba'a al-mu'azzin shi ma yana da ra'ayi irin na ibnu taymiyyah إذا كان هذا قول الأئمة في الذكر وقراءة القرآن إلا الأذان قال هيك to idan har wannan shine ra'ayin malamai gani da mai karatun alqur'ani a yayin da yaji an fara kiran sallah to fa kaifa bima dunahu min qawli to ina ga ce kuma mutum yana cikin wani abu ne wanda bai kai wannan daraja ba kamar yana magana yana hira ko suna musu ko makamantan wannan ashe shine ne da aula ka yanke suka tsaya ka an samu mai kiran sallah kun gane maganar malam ko yace wa takunu al-izabatu bi nafsi sirri illa al-hay'a sannan ka tashi ansawa za ka ansa ne bi nafsi sirra ko sirr bi nafsin irin abinda ladan yake faɗi in wajen hayya ala tayni kamar yadda mun riga mun ji hadisi cikin wani ko sai ko zan hayya ala sala da hayya ala sala wa yaqulu la hawla wala quwwata illa billah ko mun gane ma'ana in ka zabu ka ce la hawla wala quwwata illa billah yayi in ka samu in ka zabu ka maimaita abin da ladan ya faɗi kika yayi Allah ta'ala ya samu dace to kun ji wato ya zanto kana jin kiran sallah amma kuma ba ka ansawan malami ce wannan kuskure ko mun gane yawwa na biyu qauluhum Allahu akbar wal izzatu lillah fadin mai saurare ko me bin me kiran sallah ko ikama yace Allahu akbar walillahi al ko wal izzatu lillah malam yace wannan magana istahara inda kafirin minan nasi wa khaffatan an-nisa qawlu Allahu akbar wal izzatu lillah wa'ada sima'i takbiratul ula yayin da suka ji kabbaran farko da dan na fara Allahu akbar Allahu akbar ne ma kun mai mai ta sai Allahu akbar wal izzatu lillah kaga wannan kuskure ko mun gane kurakuran da malam ke kawo mana wasu suna tsayawa akan kuskure kadai wasu kuma bid'a ce gaskiya wasu kuma suna kaiwa ga haramun yayin da ka canza abin da manzan Allah ya ce ka faɗi a wannan wurin ya zama bid'a yayin da ka kawo wata addu'a ta daban wacce ba manzan Allah ya bada ba bayan bid'a kuma ka kawo kai abin da yake haramu ko da ka canza abin da yake shine shari'a ko mun gane to wannan kam kuskure ne kuma bid'a ce da ba ita manzan Allah ya ce a bani ba قال السفيني والإمام السفيني وقولهم عند سماء تكبيرة الأذان الله أعظم حكى Haka abinda suke faɗi idan suka ji kabbaran farko ko kuma duk inda aka yi kabbara in ya ce Allahu akbar ko kuma sai ce Allahu a'zam wal izzatu Allahu akbar ala kulli man zalamana ajiko maimakon su maimaita Allahu akbar Allahu akbar sai ce Allahu a'zam wal izzatu lillah ko kuma Allahu akbar ala kulli man zalamana kaga wannan yana ganin da ba an takura musu da ba da wani ya matsa miki shine ko bari in tar lokacin kiran sallah in shigar da shi shine da yaji Allahu akbar sai ce Allahu akbar ala man zalamana Allah shi ne mafi girma akan wanda ya zalunce mu daga manzan Allah bai sa ka faɗin wannan ba mun gane wannan a inda wani da ya tsaya maka a gaba sai ka tafi cikin dare sai ka shigar da bukatar ka amma ba wajen yi kaya ne Allah kun kiran Allah ba Allah wani ji shi yayi aw Allahu akbar ala auladil haram ko kuma ka ce Allah ya fi shi ne mafi girma akan wato ƴaƴan da suke na haramun akan azzaliman kenan wani ya zalunce ka ko sai ka canza kalmar ba saboda wai ka nuna mutumin banza ne Allah ya fi girma akan 'ya'yan eh, da suke na ƴaƴan haram ko mun gani sai da ji ka ta akwai wata kullun biya ce Allah ko kuma nan ce wannan da bid'a ce yace bid'atu wannan bid'a ce wa jahalun sannan tsabar jahilci wa sunnah abin da yake ita ce sunna shine an naqula kama ya al-mu'azzin ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم abin da shi ne dai mu faɗi irin abin da ladan yake faɗi idan ya kammala zai ma annabi salati Allah mu dani Allah ya samu dani na uku marqul aynai inda tasawuf yana daga cikin bid'a da ta watsu da yawa cikin mutane yayin da ladan yace ashhadu anna muhammadar rasulullah shine tasawuf sai su shafi idanuwansu haka amma ina ganin da manyan in yaku suke shafa ina ganin ko dai haka ko kuma haka wannan bid'a ce shi ka taba gani wani kamar ya ce sosai ko yau ba ko kuma ya ce bai sai ta ba to ai da ma amfanin karantawa ke saboda ka san ku idan ka ga wani yayi wata rana ya baka sha'awa kake lafiya yawa daga lokacin kuma da ka sani ka ga wani yayi sai ka sanar da shi cewa ba daidai ba amma ta hanyar lalama karka ce kai ya dan bid'a ba haka ake sai ka bata abubuwa kuma karantarwa ce min hikima wal mau'izatil hasan Allah ya sa mu malan yace wasu akbu masul aynaini bil ibhamain kathirun min an-nas khassatan awamihim illa qawl al-mu'adhdhin ashhadu anna muhammadar rasulullah ويستندون إلى أثر مروي عن الخبر قال من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله مرحبا بحبيبي قرة عيني محمد بن عبد الله ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم لم يعم لو لم يعم ولم يرمد أبدا to yace da yawa daga cikin mutane sun ma abban da shafan kidanu da ainihin manyan yan yatsu ibham su ne shi ne wannan yace da yawa sun ma mai da shi wani mustahabi wani abu ne ma da ake kofi. kai yace musamman jahilai daga cikin su yayin da mai kiran sallah yace ashhadu anna muhammadar rasulullah har ma malam yace suna dogaro da wani asali aka ruwaito daga khidir yake wai duk wanda ya ce yayin da ya ji mai kiran sallah ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah in ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ce kuma sai ka ce marhaban bi habibi wa qurrati aini muhammad ibn abdullahi kaga wannan ya canza abin da manzon Allah ya bada wai marhaban bi habibi maraba a masoyina wa qurrati aini da sannin idona shine muhammad dan abdullahi sallallahu alaihi wa sallam yace bayan ka faɗi wannan thumma yuqabbilu ibhamai sannan sai ya sumbanci manyan yatsunsa wa yaz'aluhuma ala aynai sannan sai ya sanya su wato akan idanunsa yace duk wanda ya wannan lam yu'am ba zai yi makanta ba wa lam yarmad kuma ba zai samu hakiya ba abadan har abada kaga wannan ya ce Gobe gani saurawa wanda Allah ne ya zabi ba ni na taba ganin wanda yake irin wannan amma da ga gaskiya lokacin ni ban matan da yake yi ba ban kuma ban san daga daidai ina yake faɗi ba ni dai na ga an ana kiran sallah ko ana ya kama sai in ga yana sa ya ku a idan to sai daga baya na san ashe ga inda ya samu nashi karatun ko mun gane wannan bid'a ce gaskiya ba karantarwar manzon Allah ba قال ابن قال السخاوي في المقاصد الحسنة الإمام السخاوي يقول في اللسلة المقاصد الحسنة بعد ذكر الأثر باين ليكا وأن الأثر الذي تذكفه الجاهش يتي ولا يفتح في المرفوع من كل هذا شيء يتي با وانا حديثي ده انغنتا daga annabi shine al-marfu hadisin da yazo daga annabi ma'ana ka danganta shi da annabi min kulli hada shay ba wani abu da zo da kusan kusan irin wannan magana babu da haka wannan asari wato ba ma hadisi bane ba tantana a kira ta hadisi shaukani al shaukani ya faɗi fil fawaid al-majmu'a yace la yakun wannan aiki bai halatta ba bai inganta ba qala al-suqayri fi yace wa ظفري الإبهامين ومسح العينين بهما اعتقادا بأن فاعله لن يرمد جهل وبدعة وكلام باطل هذا شيء إمام القشيري سواي سنبن واتو ƙungunan manyan ‘yan yaku da ake yi, da shafa ido da ake yi da ku, ya ce da kuma ƙudursa cewa wai wanda ya haka ba zai makanta ba, kuma ba zai kamu da ne na shiga zama hakiya ba ko dinjini ko duk yadda za ka kira shi ba malam yake wannan magana a bid'a ce kuma zalunci cuce sannan wannan magana ce ta banza kawai saboda ba ta ba daga bakin annabi ba ko mun gane in ce ashabu anna muhammadur rasulullah sai sai haka in sun faɗi wannan kalma sai haka ina sun wannan waɗannan in yatsun shi kuma ya haka kaga wannan bid'a ma ka kuce wahala ko ba haka ba to gaskiya wannan bid'a ce eh Allah ta'ala ya kiyaye to kuskure na hudu ce sabukul mu'azzin rigayen ne kiran sallah da faɗin wata wani ɓangare daga cikin ɓangarorin kiran sallah mun gane za ku bi wurin malam yace wa min aqsa'il musallina inda سبقهم بالمؤذن خاصة عندما يقول التكبيرة الأخيرة الله أكبر الله أكبر وعامة الناس إلا من رحم ربي يقولون لا إله إلا الله فيصدقون المؤذن ويخالفون قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا الحديث والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علق الإجابة والقول بعد السماع halin ya ce yana daga cikin kusakurai da masallata suke yi yayin da ce saurare da kuma bin mai kiran sallah shine suna riga mai kiran sallah faɗin wani ɓangare daga cikin kalmomin kiran sallah musamman yayin da ladan ya ce Allahu akbar Allahu na karshe din daga shi ba sai la ilaha illallah ba a karshe to malamin ce fa'ammatun nas yawa daga cikin zahilan mutane illa man rahima rabbi sai waɗanda Allah ya lullube su da rahama ta ainihin ilimi kenan ku suna cewa da tsarin ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar kafin ya ce la ilaha illallah sai ka ji la ai ka jin wannan ko ba haka ba musamman wajen ikama an fi wannan kuskura musamman wajen ikama in kana masallacin yan bid'a haka ko yan al'ada ko makamancin wannan zaka ji da ladan ya zo Allahu akbar Allahu akbar na ikama na karshe suka ji masallaci gaba ɗaya ɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko mun gane kaga sun rigaye su faɗin la ilaha illallah to wannan malami ce bid'a ce kuskure sai kuma bid'a ne sannan kuma malam ya ce sun saba ma faɗin manzon Allah da ya ce idan kun ji mai kiran sallah ya ce to sai ku ce to wannan kafin ya ce din su suka ce kaga sun yi ga malam masallaci ce ko mun gane malam ya wannan kuskure manzon Allah ya alakanta an samu mai kiran sallah cewa wato bayan ya faɗi ne sannan ka faɗi bai ce ka riga shi faɗi ba قال النووي الإمام النووي وفيه أنه يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها ولا ينتظر فراغه من كل الأذان الإمام النووي a cikin wato bayan wa cikin wancan hadisi da manzon Allah ya bayani cewa idza sami'tum munzila din na har zuwa karshe yace akwai bayani wanda yake nuna mustahabbancin mai kiran sallah mai saurare ya rinka faɗin kowace kalma bayan mai kiran sallah ya kammala faɗin ta sai ka maimaita mun gane ya ce abin da yake shi ne ne ke haka nan kuma wala yantaziru faraghi min kullum a adani ba za ka ce to bari in jira sai ya kammala kiran sallah ka. sannan sai maimaita gaba ɗaya ba hali ce shi ma ba haka ake yi ba a da ya faɗi ne sai ka faɗi da ya faɗi sai ka faɗi ko mun gane Allah ya samu dace kuskure na biyar adamu salati wa zikri ba'da rashin yin ma'annabi salati bayan kammala an samu mai kiran sallah da kuma rashin yin wannan zikirin ko addu'an da ake yi bayan kiran sallah ana yake wannan ma kuskure yace wa tazahalu kathirun min al-musallina as-salata ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa dhikri akbar akbar al-adhan وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي halin yace da yawa daga cikin masallata sun jahilci yi wa annabi salati da kuma yin addu'a bayan kiran sallah yace ga tuko manzon Allah ya mana umarni cikin ingantaccen hadisin da abdullahi dan umar ya ruwaito yace ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi yana cewa idan kun ji ne kiran sallah ku rinka faɗin abin da yake faɗi in kun kammala sai ku yi mini salati an yi wannan cikin mun yi wannan bayanin cikin waje ko cewa da ka kammala bin mai kiran sallah abu na farko da za ka biyo bayan da shi ne yin mu salati shi salati salati ibrahimiyya da malamai suke gani bayan ka kammala sai manzo Allah ya ce summa sallu innahu man salla alayhi salatan sallallahu alaihi wa ashran domin duk wanda ya mun salati to Allah shi kuma zai mashi salati har guda goma ana kaga lafazin salatin nan da kake faɗi to Allah madaukakin sarki zai maka kwatan kwatin su har ninki goma Shi ne abin da ake nufi Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai dadin tsira kai salati da daɗin tsira ga annabi Muhammad to kai kuma sai Allah ya maka tsira ko daɗin tsira din har minti goma kaga ashe ba ƙaramar falala ba ce wannan ko da kai ma annabi salati haka abin yake ba wace bayan kiran sallah ba ko da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad da iyalan gidan annabi Muhammad kai kuma Allah sai ya ma iyalan gidansa har minti goma ko mun gane كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد شاء الله كي كيدتن البركة النبي محمد إيالي جدا النبي محمد كتكم الله سيو فرارو مس البركة لن هر من في يوم أبن تكيرو كعمان قال أبو كم فهمت حديثا حتى جاي أرجوا كريكي اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد to ce Allah jiye maka wannan minti goma a cikin kafin wannan ya kamata ka yawaita salati da annabi ko wanda Allah ce ku yawaita yi mun salati ranar juma'a domin salatin ina kwanta a kabari na duk idan kun yi sai an bijiro mun da ita ina kwanta sai na ganta kaga manzo Allah na kabari yana sa maka albarka eh sai sa salati da annabi yana da dimbin daraja da fadala Allah ta'ala ya sa mu dai wajen bayan an samu mai kiran sallah sai tsaye bayan wannan sai ka gabatar da salafi ga annabi Muhammad ce baya ga wannan kuma sun masalu liyan wasila wannan sai ku roƙa mun wasila fa zira manzilatun fil janna domin ita wannan wasila wata daraja ce wani matsayi ne mai girman daraja a cikin aljanna Ya yace bata dace da bawa da wani bawa ba sai bawa kwaya ɗaya ma'ana Allah ya tanada mana ya tana shi kwaya ɗaya ne sai kuma ina fata in zama ni ne wannan bawan da Allah ji ba haka duk wanda ya roƙa min wannan matsayi ya ce to ceto na ya tabbata a gare shi ceto na ya halatta a gare shi ma'ana tabbas idan ya zo a lajira har ya samu kan al'amura sun kwance mishi ina neman su faɗe mishi to ina nan zan zo zan cije shi sallallahu alaihi wa sallam kaji kawai daga an samu mai kiran sallah zuwa ma'annabi salati zuwa roƙa musu wasila ita samu ceton manzon Allah kaga wannan shi ce da garanti ko ba haka ba amma duk wanda zai zo ce maka wai zai ce ka ranar tashin alƙiyama billahi da fitar yayi ke kwarai da gaske domin san inda kan shi yake ba a lokacin ta kan shi yake yi annabawan Allah ba suna ta kansu ma ballanta na kai wani wani wani kwan kadan yana da kai ko mun gane har wani ya zuwa ce maka wani zai su mugunan ɗinka zuwa gidan aljanna kuma ka yadda saboda buɗe wa kwakwalwa zai tashi da babbar riga da kafin aljihu zai ma Allah su mugan haba wannan magana akwai raina Allah ba kwarai da gaske kuma mutane saboda dodewan basira ga sun yadda ko mun gane ya kamata mu tashi yi karatu mu san addinin mu san me manzon Allah ya faɗi wanda yake shine tabbatacce in ba haka ba billahi da za ka tsinci kanka irin wannan halin kai ta kullu da kai ka rasa ma inda za ka kama shi ilimi haske ne wanda zai tura ka abin da yake shine akan abin da yake shine ne daga lokacin da mutum ya zo ya baka abin da ba shi bane in kana da hasken ilimi da ka gwada shi da hasken ilimin za ka ga duhu ne za ka jefar da shi amma ka tsaya cikin jahilci shi ne sai a zo a ta ɗora su a kan abin da aka ga dama kuma ka za ka tafi in ka mutu a ciki shi kenan kuma sai ka je ka ta baran-baran a filin kiyama ya Allah waɗannan su ne suka halakar da mu su ne suka yi kaza su ne suka yi kaza su ne suka yi kaza daga ƙarshe Allah ya gaba ɗaya ya watsa mata ya watsa sunanin gidan musa ko mun gane Allah ta'ala ya kare to wannan ita ce sirar manzan Allah duk wanda ya baka wani addu'a sabanin na manzan Allah bayan kiran sallah to ba daidai ne za mu zo mu bi shi insha Allah malam yace ga wani hadisin kuma da aka samu daga Jabir bin Abdullah shi lalle manzan Allah ya ce man qala ina yasma'u bida'a اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة حتى محمد لي وسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته التي حلت له شفاعتي يوم القيامة وإنما ما من كرم كاسم وجيبكو يوا قال النووي امام النووي وفيه استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فراغه من متابعة المؤذن واستحباب سؤال الوسيلة له قال wannan hadisi ya zo da mustahabbancin yin annabi salati bayan kammala bin kiran sallah da kuma bin bayan da ainihin yin wato roƙa ma manzon Allah wannan matsayi Allah ya samu dai na ziyadatu ba'd al-alfazi fi du'a'i ba'd al-adhan wannan addu'an da kaji manzon Allah ya bada wanda muka karanta yanzu a wannan hadisin da shi yace kara wasu lafuzza a cikin wannan addu'a da ake yi bayan kiran sallah yace to kuskure barka da ƙara ƙara malam yake جرد كثير sayyidina الناس إلى wasilata وآت سيدنا wal الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية rafi'a. وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين kaji waɗannan ƙare-ƙaren ko kuma dan zai ɗauko mana su ɗaya bayan ɗaya ne kama da na gadon su duk waɗannan ƙare-ƙaren da kake ji dukkanin su bi da ali kaji gaba ɗaya a cikin lafazin manzan Allah aka kusa sai aka sassaka wasu saboda shi ɗan bi da a kullum yana son ya siyar da hajji ko mun gane wai bar a kuka cikin lafazan manzo Allah sai a tsara an an ce dai wani abu ne dai ai dai manzo Allah ya bada lafazi kuma ai tsarin da muka yi ai ai ai ba wasu miyagun kalmomi bane ko ai bid'a ne nan ai kaje ka karanta tarihin bid'a cikin ya sunna na na na na dan fodiyo yake shakun fiddini yusibu an yakuna minhu wa laysa minhu dama haka yake yace abinda ake kira bid'a yake shay'un fi dini wani abu ne da za a zo a kutsa shi cikin al'amarin addini yace yuzibu an yakuna min. in ka kalle shi zaka ga yayi kama da ya zama addini amma wallahi yace walaysa minhu ba addini bane ma haka yi duk abin da wada wadata da addini kaga a'a wannan ba addini bane sunan shi mu'amala sunan shi wani abu ne ko je zama bid'a ba hadi tarihin bid'a da haka mutum ya zo ya ce maka ai microphone bid'a ce sika bid'a ce kafet bid'a ce wannan dan hayaniya ce ba sunan ka bid'a ba sunan waɗannan ni'imomi kwarai da gaske saboda mic cikin addini yake sika cikin addini yake kafe cikin addini yake illa cikin addini yake da baka ganshi a sotu ba yi ko ba su a sotu ne a shi ba cikin addini yake ba da haka sunan waɗannan ni'imomi ba bid'a ba gafa da. ko kun gane ba bid'a sunan su ba bid'a ce ne sai ka koma ta arifin dan fodiyo gashi nan ya baka yake al'amari ne ake kudo shi cikin addini wani wannan ana yi ne saboda a kara abubuwan da aka fi kuda da cikin addini ko mun gane da haka ba sunan waɗannan abubuwan bidiyoyi ba sunan su ni'imomi abin da aka saka cikin addini shi ne yake zama bid'a shi manzo Allah ya buga masa zo gaba ɗaya da babba da ƙarfi mm. yace kullu bid'atin dalala dukkanin abin da ya aka sunan bid'a bata wa kullu dalalatin finna duk kuma abin da ya aka sunan bata to dan wuta ne Ba mm. ka an ka doge wajen aikata ta kamar manzo Allah yana ce maka dan wuta ne kai shi sa wato kar ka ga mutuncin bid'a ko mi kankantan ka in aka ce maka wannan abin bid'a ne kai watsi da ita kawai shi ne kadai zaman lafiyan ka ba ka ba za ka je za ka yi rigima da manzon Allah ranar tashin kiyama ko kuma ka san ba za ka yi nasara ba ko ba haka ba Allah ta'ala ya kare to kun dai ji malami sai kwana zuju fi du'a'ihim hada qad zadu wa salafu ba'd wa salafu ba'd ba'd ba'd ba'd ziyadat allati ma anzala Allah biha min sultan ولم يقل بها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من صحابته رضي الله عنهم أجمعين قال يتي أتم wannan addu'a da suka ga ƙara za ka samu sun ƙara sun yi ƙara ƙare sun yi ƙirƙire-ƙirƙire a ciki waɗanda Allah madaukakin sarki ke saukar da wani dalili a kansu ba idan Allah bai faɗe ba babu wani cikin sahabban annabi ma da ya taɓa faɗo cewa hadu Muhammadu ko mun gani ai ba ga sun ce wa ati sayyidina muhammad mana allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma ko was-salati al-qa'ima ati sayyidina muhammad al-wasilata wal-fadila wad-darajata ar-rafi'a wa ba'athu wa ba'athu allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad ya arhamar rahimin cikakken yadda kake yi kenan malam yace sayyidina muhammadin dinnan da suka kara a cikin tsari wa qala albani al albani ya faɗi dangane da sayyidina muhammad din nan yace shabbatun mudrajatun zahiratul idraj Ita wannan magana ta fi shabba ce aka ce shab shine wanda ya saba ma hadisin da yake mahfuz ko maganar da aka san shi mahfuz mahfuz shine abinda mafi yawancin mutane suka ruwaito shi a samu wani wanda bai ma kai ta daraja ba wajen ruwayin hadisi ba sai ya saba mu ko mun gane bayan sun fi shi daraja sai ya ruwaito abin da ya saba mu abin da su suka sani kuma suka ruwaito to kace na wancan shafi ana ya saba ma mutanen kirkin da suka kuma saba shi a suka tsara ta a kirkin ka sai ce na shi ya zama shafi na ya zama mahfuz ko kun gane to duk hadisi sha ba a aiki da shi matacce ne yake da haka wannan karin sha da da mudarajatun sako ta aka yi zahirar ta idrar babu ko sarka saka ta aka yi kawai cikin lafazi wadarajatar rafi'a kalma ta biyu da aka kara kenan fara bin qadari an gane da wannan kalma shi kuma ibn hadarin al-asqalani yace an da ibn hajarin da asqalani in kuma ta ba wancan karatun da muka yi na waje na manta ce na ce ya zo kafin imamu imamu bukhari to gaskiya bayan imamu bukhari da shekaru da yawa ma sannan ibn hajar ya eh mantawa ne dan shi ne ma ya mai ma ah, imamu bukhari ya sai bukhari sharhi kafketan sharhi ko mun gane Allah ya sa mu gane to to shi ibn hajar cewa yi walai da fi shay'in min turkihi zikrun darajatar rafi'a wannan hadisin da manzo Allah ya bada wannan addu'a hanyoyin shi kakaf babu inda manzo Allah ya faɗi wa darajatar rafi'a ko mun gani wa qala al-albani imam al-albani ya faɗi dangane da wannan kalma yace hiya mudrajatun min ba'd an-nusar yace kawai tsara ta aka yi daga wasu daga cikin waɗanda suke ainihin wato kamar kace suke kafin ainihin hadisai ko kuma littattafai na hadisai wani kawai in ya zo kwafan hadisin ya rubuta na shi kawai shi ne sai ya ƙara don haka wato ba bayan gantacce ba ne wa qauluhum haka da faɗin su da suke cewa innaka la tukhliqul mi'ad waɗannan kalmomi ai kun tajin ko yawwa yace to wannan ko waɗannan kalmomi qala al-albani imam al-albani shi ma yace wahiya shazatu shazati li'annaha lam tarif fi jami'i turuq al-hadith an ali ibn ibn ayyash imam al-albani yace dukkan waɗannan shaz ne dan duk ba su zo cikin wato cikin hanyoyin da suka zo na wannan hadisi gaba ɗaya ba su zo da wannan lafazin ba hadisan da aka samu ta hanyar aliyu dan abiya sai duka babu shi وكذلك يزيدون قولا اللهم إني أسألك بحق ya kammala samu waɗancan kalmomin ko sai dai daga can ƙarshe bai kawo wata kalman ta ƙarshe in na kira su ta ko da kuma ya arhamar rahimina to dukkanin su ƙara ƙari za ka tsaya iya abin da annabi ya bada ɗaya اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته شيكي in ka tsaya in ka kawo nan shi ke nan babu ƙari ko kun gane da kyau Allah ta'ala ya samu daji malami kuma yaziduna suna قول اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة معنى باين سن كمل الجنة قولي وش النبي يبادع إن سن سيع كانت كل من لم يتعرق على النتيجة إذا سن كمل فكما تتعارو وتأدعى تتي اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة gashinan gashinan gashinan ma'ana malami kawo ta zuwa gashi tana da kai malam bai damu da ya kawo mana ita anan ba saboda ba ingantacciya ba ko mun gane na yi ƙoƙarin in bibita ta in gano asalin cikakkiyar kama kwata kwata ma ni na manta wallahi saboda ban samu lokaci ba kuma na manta eh amma Allah ya zan bibiya san ji ya kawo lissafin da shi kuma na ga mafi yawanci ina da ko mun gane saboda haka in Allah ya sa gobe na iya na tuna na bincika ko zo ku ji cikakkiyar wato addu'ar da suka kara ne yace wa qad awradaha وقد رواها البيهقي الإمام البيهقي يروي wannan addu'a da kuke yi ولم ترد عند غيره باب wanda ya ruwaito in ba shi ba فهي شاذة أيضا قال إن سيتما وأن الرواية شاذة الله ونجي جيا وكذلك قولهم عند سماع الأذان haka abin da suke faɗi yayin da suke jin mai kiran sallah suke marhaban da zikirin wa marhaban bil qa'ilina adalan a بالصلاة أهلا فكل ذلك ورد في آثار لا أصل لها malam ya ce suna faɗi waya lokacin da suka ji kiran sallah ya fara kafin a fara an samu shi da an ji ya fara sai ce marhaban da muna maraba da ambatan Allah wa marhaban bil na adalan muna maraba a waɗanda suke faɗin zance na adalci ko na gaskiya wa marhaban bi salati ahlan sannan muna maraba da da ainihin sallah ma'ana sallan da ake kira shi wannan kafin a fara amsawa shi to wannan ma bid'a ce ka san shi kan bid'a yana ganin wai yana da kokari ne wai wannan duk kokari ne to duk wani kokari da za ka yi in ka zarta kokarin manzon Allah bai zama kokari ba ya zama barna ana tsayawa iya abin iya inda manzan Allah ya tsaye da mutane kuma shi addinin annabi Muhammadu sauki gari shi ka ta ba mu addu'a yar gis wacce za ka iya haddace ta cikin kasa da minti talatin ko mun gane ko mu tsaya mana annabi kawai Allah ta'ala ya samu gari ko wannan kenan wani yake kuskure na bakwai qawluhum اللهم صل أفضل صلاة قد وانا كلمة كما يتي وانتشر هذا الدعاء في كثير من القرى وعند كثير من الناس بل إنهم يلومون على من لا يفعله ويرددونه في المسجد بصوت جماعي عقب الأذان وإلى الإقامة دون اعتبار دون اعتبار لمن يصلي ويتنفل kaji wata nau'in a kuma malam ya ce faɗin wannan waɗannan kalmomi ya watsu cikin da yawa daga cikin mutane da suke cikin birane ya ce bal innahum yalumuna na alaman la yafalu har ma suna zargin wanda bai faɗin waɗannan kalmomin ma bayan kiran sallah ya ce sai ka ji suna maimaitawa a cikin masallaci da sauti cikin mutane cikin jama'a bayan kiran sallah wa ila al-iqama haka za su ta maimaitawa tun bayan kiran sallah har zuwa lokacin iqama da sauki sama اللهم صل على اللهم صل افضل صلاه اللهم صل افضل صلاه kaman yau kunan a cikin kowa ya fadi haka ko mun gane kina da wannan gidan kaman ba ta kasan nan ko ni dai ban taba ji ba eh to amma ne sai akwai masu yi to wannan bid'a ce muna godiya ga Allah Allah bai kawo mana wannan bid'an nan ba eh yake sai ki kuma lautawa har zuwa lokacin da ladan zai zo ya fara ya kama su ba ma ta lura da wanda ya shigo yana nafila ba abin da ya dame su kaga ai akwai tawassu ma'ana akwai zai zama kamar surutu da damun wanda ke kiran su ke ke Allah ba abin da ya dame su da wanda ya shigo yana tahiyatul masjid ko yana wata nafiki za su tafaɗi tafaɗi da murya sama kuma Allah ta'ala ya kare malam yace qala as-sayyid wa qawluhum ba'da intihai al-aghani Allahumma salli afdal salatin ala sayyidi ala sayyidi makhluqatihi ita ma azan tana da tsayi malam bai kawo mana ita anan har karshe ba yace ila akhiri yace ila yace bid'atun munkaratun wa tajwishun ce bid'a ce mummuna sannan samar da surutu ne ga waɗanda suke na nafila a cikin masallaci Allah ta'ala ya kiyaye na takwas halin ce alaban an musajjala musajjalati sau yin kiran sallah ta hanyar wani abu da aka yi rekodin kiran sallah a cikin ta wata bid'a kuma ma'ana daidai lokacin sallah kawai sai ka zo sai ka kunna kiran sallah a wayarka ko a rediyo ko sai ka kara masa fika ya ta kiran sallah in ya gama sai ka kashe wai an yi kiran sallah ke to ba da ni wannan ma kuskure ne ko ka ce ko mun gane kawai sai ka je ka kamo kiran sallah irin wanda ake yin a Saudiya din nan mai kawa din nan sai kana ganin baran ɗauko na Saudiya ko in zo baran rinka Shi ke na a matsayin ka na ladan lokacin kiran sallah na yi kawai ka dana ka zo ka tsara ma mai ya kai in ya gama ka kashe sai ka fito to malam yake wannan bid'a ya ce wannan abu ne wanda kirkiro shi aka yi daga baya ma ce da yawa daga cikin masallatai musamman yan kananan masallatai suna yawan amfani da wannan haka da kamar ce wal mustashayat kamar irin asibitoci wuraren da wato ba a cika samun tsayayyen ladanai da limamai ba ita shi ka kawai wani mai kokari lokacin kiran sallah ya yi ba a zo an kira ba ko kuma shi ne mai kiran sallah amma sai ya zaɓi kawai bari ya zo ya kara eh, rediyo ko waya ko sai ya kara kiran sallah sai ya ce a ainihin wal da kamar manya-manyan makarantu irin jami'o'i polytechnics da sauransu yace da yawa za ka ga suna waɗannan abubuwa وهي مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم هذا وانا يا صابا من زن الله ديكي إذا حضرت الصلاة إذا لوكة صلى ياي فليؤذن لكم أحدكم للي أسامة إيرجا تشوكو يكرا صلى وليؤمكم أكبركم أقامون ليفيكو ainihin shekaru ya muku a ainihin limanci. Kaga an saba ma wannan magana ko? Yawwa, يتي فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤذن لا بد وأن يكون ممن تحضرهم الصلاة في هذا الوقت والمكان ishe manzo Allah ya bada labarin cewa lalle babu matsawa sai an samu mai kiran sallah kuma kuma lalle ya zama daga cikin waɗanda za su sallaci wannan sallar ne a wannan lokacin kaga shi kuma wannan shi kiran sallah babu mamaki ma ya mutu cikin shekara goma ko ashirin da suka wuce ko ka zo ka ɗauko abin da ya rekodin ka sa a matsayin kiran sallah kaga wannan kuskure ne ko ya ce manzala ya ce daga wani abu da aka yi rikodin kiran sallan wani ba Allah ya ci gaba da bayani da ya ce babu mamaki ma mai wannan sautin da ya kiran sallan ma tuntun ya mutu shekaru gwamnati da suka wuce ko makamantan wannan sannan kuma kaga akwai haramta ma waɗanda suka halarci sannan kuma samun wannan ladan na kiran sallah Allah ta'ala ya kare to na tara da malam ya kawo ce izabatul mu'azzini dakhilil khala an samu mai kiran sallah a cikin bayi wannan kuskure ne kuma kuma samu mun yi wannan magana a san baya babin da malam ya yi mana magana a wajiz kenan ko babin da malam ya mana magana dangane da ladabban shiga bayi ta an hana ambaton Allah a cikin ko yawa shi yasa shi ma malami ce wa taqaddama da kalamu ala zalika fi afa'ihim inda qaba'il hadi shi ma malam a cikin wannan littafin ya tattauna wannan magana a babun da ya kawo yake bayanin kurakuran da ake yi a wajen biyan bukata Allah ta'ala ya samu dafi wannan wato wasu kenan daga cikin kurakuran da mutane ke yi yayin da kake jin mai kiran sallah ko mun gane mun karanta saboda ka san su ka guje su kuma in ka zo ne yana yi shi musu gargadi cewa ba daidai ba ne idan Allah ya kai mu gobe akwai wasu kuran, waɗanda kuma suna da muhimmanci kusan wanda suke da alaka da kiran sallah da haka idan mun zo ke mu kare da su a goban insha Allah ta'ala sannan su mu koma cikin littafin aziz sai mu dora da karatunmu daga inda muka tsaya abinda muka karanta muka yi bayanin shi ina roƙon Allah ta'ala ainihin ba mu yi kun aiki da shi kurakuran da na samu Allah madaukakin sarki gafarta mu fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum